filin tafsirin alkur'ani a watan ramadan shin wai ko akwai nafsi akan hakan kwarai da gaske akwai nafsi ga hadithi na cikin bukhari mala'ika jibrilu yana zuwa wajen annabi yudarisuhul qur'an wannan shine asalin tafsiri a ramadan mala'ika jibrilu baya zuwa a cikin sauran watanni irin zuwan da yake cikin watan ramadan yakan zo suna mudarasa qur'ani da manzan Allah da ya mani menene ma'anar mudarasa karanta bakin kadai ko karanta bakin da bayanin bakin karanta baki da bayanin baki wanda shi ake cewa mai tafsiri da kana mamakin wanda suke bidi'a idan an masu inkarin bid'a su ce ai kuna tafsiri ai tafsiri kuma bidi'a ne ya tafsiri zai zama bid'a ga mala'ika jibril hadisi na cikin bukhari yana saukowa suna madarasar qur'ani ko mu darasa suna ɗauka ma'anar karantawa da bayani kaga wannan tafsiri kenan daga watan qur'ani watan ramadan wata ne na qur'ani shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan malaika jibril yana zuwa kullun suna bita qur'ani daga farko har karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ku an ce bita ai ba karatun baki bane kawai karanta baki ne da ma'anarsa ta tafsiri kenan daga akwai hujja tana cikin bukhari wannan hadisi na mudarsar qur'ani da mala'ika jibril yake yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka tafsiri ba bid'a bane cikin watan azumi kuma wallahi alhamd tafsirin mu da tafsirin sauran malamai gaba dai bai keɓanci watan azumi ba ballanta haɗin in kare zo akan shi Allah gafarta malam menene ingancin hadisin da ya yi magana a kan idan mutum ya ga shugaba ko waninsa ya tashi tsaye domin girmamawa har wasu suna cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi ya tashi domin girmama wani sahabi amma bai yi magana ba shin yana halarta mutum ya tashi domin ya girmama wani watakila kana nufin hadithin sa'ad ibn mu'az annabi sallallahu alaihi bayan an ƙara yakin handak an tafi an kewaye banu nadir sai annabi ya ce ko kuma suka ce sun yadda za su yi sulhu amma sulhun da za su yi da musulmi sun yadda sa'ad ibn mu'adh yayi hukunci duk hukuncin da ya sun amince to kuma a lokacin sa'ad ibn mu'adh an je mashi ciwo yana masallaci sai annabi ya ji a ɗauko shi aka ɗauko shi bisa jaki aka zo da shi ana zuwa da shi sai annabi ce kumu ila sayyidikum hadisi na cikin bukhari kumu ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku to kalmar ila nuni ce zuwa ga taimako to amma wasu suna ruwaito hadithin da ma'anar da bata zo ko kuma da lafazin da bai zo da shi ba shine qumu li sayyidikum ku tashi ku girmama shugabanku to wannan ruwaya ba ingantatta ba ce ruwaya da ta zo da qumu ila sayyidikum ita ruwaya ingantatta amma abin shafi hukuncin tashi a mike tsaye idan wani ya zo hadithai sun zo daban daban da suka yi hani akan wannan wasu kuma sun zo da halatta yin haka a wasu lokuta hadithai sun zo da hana miƙewa a miƙe tsaye don girman mutum kamar hadithin da ke cewa man ahabba an yatamathala lahu rijalu qiyaman falyatabawwa maq'aduhu min Allah manzo Allah duk mutumin da ke da shawa in ya zo ga wuri a miƙe tsaye bai tanadi mazaunin shi a cikin wuta sai kuma hadithin anas da anas ya ce ba wani mutum da muke so muke kauna kamar manzan allah sallallahu alaihi wasallam amma in yi tunkaro wuri babu miƙe mu tashi saboda sanin yadda ke kin a miƙe tsaye in ya zo ga wuri amma haditan suka nuna miƙewa su ba su magana girmamawa ba su kunshi magana girmamawa ba akwai miƙe wadda ake yi aiwa mutu a miƙe tsaye ba dan girmamawa ba sai dan tausayi ko dan bushara bangaren tausayi hadithai sun zo ingantattu a cikin adabul mufrad na imam al-bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Fatima diyarsa ta zo yakan miƙe tsaye sai je tarbuta to wani ɗan uba ya ma diyarsa don tausayawa babu laifi haka miƙewa don bushara wani abin bushara ya samu wani bai sani ba ko ya sani yana zuwa sai ka miƙe kamar albishirin ka barka da arziki barka da arziki to wannan babu laifi kamar yadda aka yi maka abu malik yana zuwa abu talha al'ansari ko ya miƙe tsaye ya ruga ya kama shi ya rungume shi ya ce ina maka murnar kaɓa tubaka da allah ya yi to da ana iya miƙewa don bushara ana iya miƙewa tsaye don tausayi ga ɗa ko jika ko wani mai kama da shi ana kuma miƙewa don aiwa mutum bushara amma miƙewa da muka saba yau da ɗalibai suke ma malami in ya zo aji da wadda ake wa gwamna in ya zo ga wuri sai a mimike sai ya zauna sannan a zauna duk ba daidai ba ne ala gafarta malam ya ce shin wai ko gaskiya ne idan aka shekara guda ba a yi zina a gari ba za a shekara goma ba a mutu ba ba gaskiya ba ne abinda a gaskiya shine zina tana kawo bala'i tabbas tana kawo cututtuka wanda ba a sani ba kamar da manzo Allah sallallahu alaihi a cikin hadithin ingantacci amma dai wannan cewa an ba a yi zina ba cikin shekara za a shekara goma ba a mutu ba wannan ba gaskiya ba ne sai dai watakila sun hango ma'ana wancan hadithin cewa in albasha ta yawaita a cikin mutane to cututtuka za su yawaita in kuka ji cututtuka sai me sai wato kin shi aka hango amma da kayyade wannan da cewa in ba a cikin shekara ba za a shekara goma a mutu ba to wannan shine ba gaskiya ba amma tabbas yawan zina yana kawo a bala'i alloba yawan mutuwa da sauransu a ƙarshe wannan ya ce ala gafarta malam mai hukuncin wanda ya auri matar da suke uwa ɗaya uba ɗaya amma bai sani ba sai a raba auren da wannan ta faru sai a raba abu ke shan nono ma annabi raba auren ta balle wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya ai wannan wajibi ne a buɗe wannan auren abu ne ya faru na rashin sani fallahu amma salaf akwai alkur'anai guda goma da malam hamisu mai sai da alkur'anai ya kawo sadaka ga sunan guda goma da haka kuma za mu dakata a wannan rana ta yau wato talata biyu ga watan ramadana hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta 1432 wadda ta yi daidai da kuma biyu ga watan agustan hijira ta 2011 miladiya don haka a madadin malamin da aka saurara ya yi wannan tafsir Sheikh Sa'idu Aliyu mai kwano Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma ainihin wanda ya ja baki wato malam Bashir Aliyu mai kwano da kuma bawan Allah da ya ɗauki waɗannan tafsirai da ake sawa a kafafen yada labaran gidan talabishin da kuma gidan rediyon jihar Zamfara a madadin dukkanin waɗanda aka ji Mustapha Jafaru Kaura ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala